Jama'a salamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata. A yau Abdulrahman dan baba jami'i mai bada shawara a Promcom mai karhi zai ci gaba da gaya mana abubuwan da ya gani a taron da ya halarta a kasar Belgium a kwanakin baya. idan lokaci ya ba mu zarafi zan so mu yi maganar cutar nan mai hallaka gonakin tumatir wadda ake fama da ita yanzu haka a wasu sassan Najeriya. To amma kahin nan ko za ka ci gaba da gaya mana abubuwan da ka gano ka ƙari da su a ziyarar da ka kai kwanakin baya ƙasar Belgium lokacin da ka halarci babban taron tantance makomar sha'anin noma a duniya. A wancan mako mun ji abu na ɗayan da ka ce ka gani a wajen taron. To Abdul me abu na biyu da ka gani? na biyu sai muka ga cewa akwai wasu ma wanda su a duniyan nan gaba ɗaya su ba su san ma da wani talaka ba ba su san akwai waɗanda yake ko hankalinsu bai kai ga afirka ba ballantana su san halin da ake ciki a afirka ballantana su san akwai yunwa akwai lalacewan yanayi akwai lalacewan gonaki akwai inda amfanin gona baya kai ainihin yadda ake samu a duniya ba su san ma da wannan ba. Akwai rashin abinci, akwai karancin abinci duk ba su sani ba. Duk ba su san da wannan ba. Saboda haka sai sai zama na zuwan mu maganan da muka yi saboda mu biyar aka ba mu damar mu yi magana a cikin wannan dandali amma labaran da suka ji daga afirka sai abin ya wasu ma sai zan ce ya firgita su ne a ashe a duniyan nan da muke ciki akwai wanda Zai iya samun ton goma akalla na masara a hekta guda su suna maganan ya za a yi ne ya zama ana magana a samu eh, ton eh, hamsin zuwa ton ɗari sannan su suna maganan ma a ya za a yi nema ma eh, duk waɗannan magunguna da ake feshi da su da waɗannan taki da ake sawa a gona duk wani abu da za a kawo a sawa saboda ya inganta abin amfani da za a samu suna so ne ga an daina amfani da shi saboda su sun koshi yanzu zaɓi suke yi ok mu yanzu ba matan abin da aka yi da kaza da kaza da kaza sai dai wanda ba a sami shi komi ba mm-hmm. shine kasuwan shi ke tasiri to amma jin maganan da bayanan da muka zo da shi sai abin ya ɗau hankalinsu kuma abin da muka koyo kuma ya zama mana darasi mu dawo mai kokari in hali ya yiwu shine eh, tunda waɗannan mutane muna ganin sun ci gaba amma ashe ba a zaune suke ba shin akwai hali yadda mu a kasashen mu na afirka mu ma za a bullo da irin wannan eh, taro ko kuma a ce wannan kungiya na yadda za a rika tunanin yadda za a bunkasa ayyukan noma na shekaru da yawa a nan gaba kuma a tsaya a kansu a lalle a tabbatar cewa an cimma wannan buri yadda FFA suke yi a Europe ya zama da cewa mu muna da FFA nan Forum for the Future of Agriculture in Africa shin akwai yiwuwan haka Mm-hmm. ɗaya daga cikin abin kenan sannan na biyu in darasi na biyu shine in muka je a misali ba mun ji halin da suke ciki ba mun ga shirin da suke yi to mu ma sai mu dawo sai mu fara shiri tare da su Europe sun riga sun ci gaba amma ga tsarin da suke nan da shekara ashirin ga yan abin da suke so sun maza a bullo da kaza da kaza da kaza mu ya za a yi shiri mu tafi tare da su a wurin sai da muka gaya musu sun sun tambaye mu shin me ma dalilin zuwan mu wannan wuri muna ganin zai amfane mu yace a ah, ai turai kusan nan ne ake kyankyashe yawancin dabaru hmm. da sabbin abubuwa in technology ne anan ake kyankyashe shi in wasu sabbin eh, idaruka ne ko magunguna ko mai yawanci za ka daga turai ke zuwa amma kasuwan shi yana ina in ka bibiya ka bibiya a hankali kasuwan shi duk gina afirka ne saboda haka muka zo muka ga shirin da kuke yi mu ma sai mu koma mu fara shirin saboda ba yanda za ka yi ka raba noma a turai da kuma noma a afirka can an kyankyashe shi amma inda za a yaye shi a amfani da shi yawanci a afirka ne saboda mu ne masu bukatan nan su sun riga sun koshi suna zaɓi ne ma mm. kin ji kaɗan daga cikin abubuwan da muka taho da shi. Yawwa, Abdul a kwanakin baya can akwai wata cuta da ta a gonakin tumatir. Cuta ce wadda take kamar kashe gonar tumatir. Me ake ciki ne wata irin cuta ce? Eh, akwai eh, wato wani ƙwaro ne cutan eh, ana kiran shi tuta absoluta sunan shi na turanci ne amma ban gaskiya ban san sunan da ake kiran shi da hausa ba amma yanayin inda an aka yi bayanin shi kila wasu za su iya ganewa shi dai wannan cuta ba yau aka fara shi ba amma sabuwa ce a najeriya saboda tun kusan alif dubu biyu da shida zuwa da sha ɗaya ya yi ɓanna sosai a europe ɗin da muke magana kasashen turai mm-hmm. Eh, ya yi ɓanna zuwa middle east yankin gabas turkiya mm-hmm. akwai wani masani a ƙasar saudi arabia wanda a dalilin wannan cuta ya wani rubutu ya bayyana ainihin sirrin ita wannan cuta Idan Allah ya kai mu rana ta yau Malam Abdulrahman dan baba zai mana cikakken bayani akan asalin ita wannan cuta da kuma abin da ke kawo ta. yanzu a madadin shi wato abdurrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a kungiyar promcom mai karhi da wadda ta hada mana sauti julie leathers gresham ni ce taku halima jimrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin kushin lahiya da wadata.